الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبقات عجي تبقات الله وصلاة تيشي جامي شلو تبقى عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنا يكاكمني كاكمني كتاب الكبائر يعني الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى yinan na safo shi ba gutsuwa ne ko an guba bayo an guba ta wata yanin safo shi ba gutsuwa ta ko yan rabiul awal 1434 na aji daidai bi safo gutsuwa ta yan february 2013 yan kalenda yan miladiya na alkabiratu sadisa wala arba'un ko shi gutsuwa alkabiratu sadisa wal arba'un zunubin ci ko shi ba bi gutsuwayin ci ya hatu zufu agiza ufu kogun wallatu mu biye zufu ba min uji ke laga tuna nana ngwaya qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne gwagan ya ce ci da min ta da ta na ga kitnani kitnani huma tin nas kufrun isnatani huma bin nasi kufrun jazakallahu khaira ya guba dana kafir ciyo bi mana cimbo na da zan gishi na ta'anu fin nasabi yazula aibu lu ya dangi wanne ya hatu alal mayiti nan da yazu su ba gisa ya zana ga jajeli na ya kufuru na bi hadisi na wuce waje kufurun ci kwa yabana kufuru a kai alu suna ga gubu ya dai kufurin akbara ma dai kufuru ne asgar kufuru ci ko da kufuru tan gida mu kufuru ci ko zana ko jinan kallo na wace ya ko ba mun bi kharijina jinan nara ma kufuru ta tangi kan wa billo nan ma da zu kufuru ci ko zana ka jiuna e ya gwata a jiwa amfani wa matan fa'ukum shafa'atu shafi'in amma kufuru ta tangi wane gaji wuna wata ji amfani kufurunci ko zane gaji wuna ya ji gashi alalli ko kuma mun batila ji na ko faktulu ko amma kufuru ta tanyi zane gaji wuna ya jama'a jiki kiyan ya jama'a shi alalli a kufurunci ko zane gaji wuna ya tunguru nan galo ko na gaji ya waka jinna ila ma amilu min abal fajal na haka an mansura amma kufuru ta tanyi zane gaji wuna ya tunguru unji tunguru kwata ji kiyan ga biya doko ya kufunci kwana mai garu da hana nimi sannan consider bezu ko shin mun ce ilimi ka ci jahili wo kun ga yi jahili wa da aluzur jahili ebo ka kunna mu'azzibina hatta na ba asar rasula to yace ji za ba sura ta shidu dafi number 2 zanen na be mun ji kuskure wuja ebo kan waye ga tsaka wazan ci ta kimi shi wa kuskure na, to na yana ina jiki nan ina la kufru na ya tubu wani kana la na inna sina ko afana zan nabi mun ji kaka jinwa wai kaka jinwo kufru na ke ya tubu da wakibo da bai lamal ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ko wani be bayani ke kata mai chipote to consideration ne ka no be nan ku ce ku ce jigi makanta jan man ko wuci ko ji kan da alqudatu shar'i na ga zai ji aka tariki nan tajiyan nan jina jahili daga hakku sun daga kisu ku dalibi su ka ci ka kafi daga kaza shi shin wanda mai ko ku zu musulunci kashi awon shabejin da ba da ganin sun ga waya mu mu laji mun ga wato ga yana gine kefi me bana na zanu ci ga so ima a sha ko cikin gidan jiki a yàn. kuje ne za su ganin da ne biya fiya ganin biyu ko za ta bo mbe ganin kan su da da su kuga za yi kafiri a yi kafiri a nan ga kiwaye jinufin ga soja ne fata polis ne fata kaza ne fata kafiri ga ya ga kila ngungo su kuga wannan lamin akun ba zan lafa ulaika amul kafirun mi ga za ka zan gana hukunci ala zawo zanen wuzanen kinkunci zanen kinkunci kinkunci zanen ga fasiki yunji kafira mi ganga annabi sallallahu alaihi wasallam gan babul muslimi fusukun wala muslimi ogi ko fasikanci wa kitalu kuro mo lan guma kafiri ciwo. nga zanen waza wa na biyu kafir kilo ciwo kafir ayun. nga an wa ni ga kiuda da dalili ya na nga nga ganga shiru ga kufuri da shiru ce kuma ce mawani ga shi kufuri ya zaje na lawa kun sa da shiru ta sama da mawani wa shi ya susu Allah kiyaye sabago ya zuzutu wa yanzu lai ma ya kun yu kai na na aliyo ba kalam ya kun yu sai kai na aliyo ba na waya idza qatu akhrijin wa la nablu wa nakum bi shay'in min al wal ju'i wa na naqs min al'abuwali abwal wal anfus wa thamarati wa bashir as-sabirin ale ga ce ta meti ne sai giti je gugu yan giti ji be giti be rai ji be yi juni amma idza ga akhrijin za nabu shara da boyo da masu sai chore ke giza ga jan jeli mutanka amma ya yanzu la akhrijin ibn anibi sallallahu alaihi wasallam ga innal ayna la tadma ya sai kwangiye wa innal qalba la yahzan kuma ma fi jira sana wa inna la firaqika ya ibrahim la mahzunun ya ibrahim gigana mu tabiyo ne ya ji kiyo ya jira sana to le ko ya ji ti un jara mo amma an ya hatu e giza ba mu kiyo na yara mu ko ka sare su ko gini na wuce mu na kaza kaza kaza za a yawo makanta wuyo za a yawo jeje za a kawo yo ci gba gele ngole ne jiga kiyo ala me za fu jibo kaka da yace ciyo amma ya zadi ula kuruji e we kwaje we jira sun ka ina illa ko ma shay bi qadar Allah na na ya hatu. kin zagi ne ba giza ne ko ki zalam ta tub kagan wuji tuba kamin tuna kul bi tadjir am min jarbin a gaya wayan kalafin na ji tuka gayin kana kwashino na. wasu shirbalu min qatran ne wuce ne ya tina na yau malkiya mace funa alkiya zan ce wa fe su kwansu kwansu kwansu shafa alkiya da imam muslim ibn maja imam abu da hadisi na abin maliki al-ashari ala sallallahu alaihi wasallam anabi sallallahu alaihi wasallam lai ta min na wuda min yayi ba man daraba al khududa idan mapu yana wala mapayin wa shaqa al jiyuba ko wai lewaya wa da'a bi wa wal jahiliya ko wani dawen jahiliya ni wai kalima lai min na wuda lawa ga wani kafira ne lawan jiyan lai mai kasan ne ya anabi sallallahu alaihi wasallam mai tuntu nga bato ci jin azaba kuma bato yaci mu farin gani domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha aya ga laysa minna nga yunga aje kafiri anu ko le wane shi shi wuce ba bi takan yuzu ban kuma ko kunu ga to ta zu musun cewa kila de nan ta ni ta ga laysa minna ya mai hamsa na ila da mini ba ga inda ya goye da kan gana kai an laysa minna nan ba ha zu musun cewa dona ni a rashin fahimta wangi yin nan da zunu gaji na gane ja to ju gane to kwanu ko gane ja wanda Allah ga wazu musulunci ba wani ba wai jahiliya ko ne jahiliya tun amma da jahiliya tun jahiliya tun amma ga mun ga kami sallamu kenan ana a jahiliya da bai zanu shon ga da bai zanu shi sai na nabi ga zagayin na kamrun fi ka jahiliya wai zawo na jahiliya da bai nan ko da bai zanu shon ga da bai zanu shi mu da su kafin shon ga da su kafin shon shi amma yanzu bai ga society musulmi ne cinin wasu society ne kai ta ma jahiliya a a la ta zalu ta fatinu ma ji zalina na alal haqi da ke ce gaskon a ah, kun ta ba a tabo kawai dai لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أبو زو بيو غز جماعة عام جاهلية أن يأكي أنا ما جانا نطعنا يجري كتب غير مقدر أن تكفيرها يعني المجتمعات الإسلامية أصل النيو أم حديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه ne ga al'imamu bukari da musulmi to tirmidhi to al'imamu imam da sai to al ahmad a ga laubiyo daga hadisin abdullah ibn mas'ud kawai ga cin hashiya ne ga ba ni diga laisa jinnana ga ibn hajar ya ga ai min ali sunnatina wa tariqatina zannar da mini ya zai jami tusun ne yi bai koyan yi na ya wala ya salmura fi Ikiraju, hujja din kun ji gane ka ta gona ga su daga addini buwa suna je da gan na tore daga bami daga ga kallama to yi makanta mai bayan na majiji ne ke gwa wa kala sallallahu alaihi wa sallam kanafi na ya gwagwa ya ce ci kamshi ta tabbata daga Inna innal lalle a kika zana jajali na yu'azzabu fi qabrihi a sai jin a kabaru bo jimani halaihi ya giza na ga dadu nan amma an gole kwanin nan a ga kake wajibi a di aya na ga zata zirwa ziratun wizra ukraina ukraina ukraina ala zanna lalefiye zanna wa alai salil insani illa ma sa za ba biya sai na walo tuna in ga za na to an kila ta fi kajin azaba daga kabarubo bayani na majiyar tiyan hadis na wato za na gashi shekaru ya na to gaskiya kaga ya ci kyan wuya kaga ya tunwa lairi wujiya kaga ya la wuje ma shi ga gaskiya ya gwanin wuce na lairi yawon mutu na wuya cin wawa zanci kwace wa gaskiya kaza kaza kuma ne za na kani kawo ga su ko wuce a jihadili ki a ji faruwa yawon a fe jin a zaga yi nan ebo na wuce ba ta na bikin wuyi tara ibo man san na sunatan sayi'a an ga ce yake da sami na fa alai wuzuru wuzuru muna mila biya mi gida kusa min auzarihim shay'a ye ba ci yana kike da mu ga nan su waga waga kawa ga jihan dali zami wa shi waga ja zami ja ja mi ya hatu ya ja to ja dali wai wai kaza wai wai kaza wai wai kaza ai ba kaza nwe ci gabe ji wale gan mun to ajiki a Allah ala hadisi al-bukhari da muslim ta tirmidhi ta imam an-nasa'i ta imam wa daga hadisi ne umar ibn khattab radiyallahu an hadisi sai goro wa Fari'a, sallallahu alaihi wa sallam, min as-saliqati wal haliqati wa shaqqa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kwari annabi sa sun annabi sa sallam gan wuyan anwa ina salika daga kan zagi ne zaga ya jin hadili ko kan wa jin hadili ko mi wa ko ya jin wa jin hadili ko ya jin wa jin hadili ko kan wa jin hadili ko za bajo to mu ayo mu fe biki mu fe kogun mu fe bagiza mu fe shi mu fe kabara nan mu tare dige gowa wa bi da yidin ne wal halika kan gani da zanan eh, idan ka jin hadili wa tiwon zagi shi shi ran wa da fe da wanci ko da aliya ga kiyo fi ba jin wi ọ̀ṣáàkà kó kó sọ́mi ìdájọ́ àjẹlẹ̀ ọ̀fẹ́ ìléwò kó ọ̀fẹ́ ìléje kó ọ̀fẹ́ ìléje títí lè pátá àní ìfọwọ́ sọ́lẹ̀ mọ́tò àní gẹ́gẹ́ dúnú ẹgbọ́n wà dùn àṣàwàlẹ́ ń gbárí nìní àjẹlí tó lò zando ga ajiyar àjẹlí kúlù náà sun zàrí kọtùl mọ́t pátá zando ga ajiyar zana ajiyar àjẹlí àni tó ti bóyí kúlù má lè yàtọ̀ lóyè bùkà wọ́jọ́ wọ́dí kakunan wa bi na duru rukiya ma ta bi nasu ma za ta fi bugadan idan ke na ji suna ko ma ta diri nasu bi ayi arudin ka wuce zama ke fi da nan wasu cina ya wuce ba ku ba ko ina ta ci ajali na ke ya na fa ajali ga ke da bi ke ga ta ji kiyo ke da ta ji ajali zo e wa gan ajin ya da alakun da wuce an so anabi asiru obil janazati ke jiye da lakun su iza mun ga kiya jin hadi lo ga ta ba go ko ga ga go fe ga ga wani ya gudun malaika ju fe ji ami ya ne shi ga ganin ko ko ba ga iza mun ga kiya jin hadi ligan ji zugun aka gi kiya akan addu'a ba akan gafara ba amma ga dikimo a fe jani ya hatu mu a fe ba giza mu ko ka sale la ilaha illallah ne so ko ngogi madabo so ko ka zama jan so ko ka zama jan so ko ka zama jan ki ma agbere ku ti agbere za pa unyo za ya unje to ze le da unyo za a makan ta unyo za ji kan ka no ne pa ta ki wallahi na ce ya ta bodo ki ba, wannan ba wai su bobo ji ba, wacin ya ta ci mago shi ta ta ko ma min da ba ci fil ardi illa allah ya ko ajiyar duwa ta cikin bijirai na illa ta ce aziki wannan bayan su yi shi alkasiratu a wal arkuz kadiratu ya guto shi ba be guto abe ko afanu fil ansari yanzu la aibu lauya dangi wa kudu saha al'imamu za a ga ga ta zu na zalika da ya yanzu la aibu ya dangi kafirci wannan wani kafirci ta dangire tazlai bu ya jingi boga hakimi ga oh tazlai bu ya jingi bo قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان في اثنان هما بالناس كفر ايغو ادنا زان جي كاسري سات نغا ويو الطعن في النفس هذا لا عيب لو يا دنجبو والنياحة على الميت ينغني بيزو شو باجي زي هذا ناس يتزا ناس ne ake zai la'aibu la zan ji bano ya wajin na jiko ko ya ji talaka ya waji kazan ya waji kazan ya waki bo ya bo wa biyu bo ya sakwa yin nan yi sa sallam mijin da ya naya inna akramakum inda Allah ya tsakum wannan wacce ga ba sai ci wani ngai ziyo da ne gade da sunya sai ci gana annabi ga la fadlu li arabiyin ala ajami bal arabi wunde wanda fallata tiyan zane ji balare gana balare a jami'in wala arabi zane maji balare gana da falatakiyan balare ba illa bi takwa Allah sai da sun sai ci kawo gale zaye ko ga yabo ni talaka nan ibn zami aji talaka nan yabo ne babu guga wani kana ne babu kaza wani jona ne nuyi faju kana ne nuyi kaza nan ne gogu yura gina yabo ne kofi lawo da haji kimo kofi lawo ce ko ye jima wani wani wai la ko gidan fara kiya mi bi do ke da no du da jina wayo gi gidio do, bago ga la ya ke wato ike dangi ebo ne ba wa sana na waje na koyi kafinta ko koyi edelu ko koyi banuku koyi nuwa enu ko cigbe wọn sọ koyi ba wọn gbọ ko kafo wọn ko ko gwaza wọn ejo koyi na biyu na ko ọbẹ kiyo ko to maka tukura nu wọn wo koyi libi wọn wuce kasa babo ọbẹ kiyo a gaskiya wani baba wọn ya ni ya buga mana wanzu ya gina zagi na wallahi tallahi a'a da kan ni ga dano Hmm? nan ba za ta nan ba shi kenan ba hmm. sabogo wani ebe ne rayu da a wasu bai ta yanzu to ashe alkabiratu ngole kafirci ne kafirci cikin gire alkabiratu samina wal arba'un zunubin ciko ya a ah, shi ba ke gutu ko hmm. albagi ya kan mutu ko Allah ta'ala Allah ne latu ma ga kina gam. nan ba wa yabguna bil fil ardi bi ghayri al haqqi ulaika lahum alim yakwatwa ya zai jaji su zalunci na waya mai miya kasa kinkin bonan shigar mai bai gaskiya na ula ika inna allaha hakika to ci auha ilayya an tawadu Allah ji waya mi ga yafi dabiya hatta la yasji ahadun Allah ahadin ko zamir sai giya ka tuta tin zan go ce man wallahi yafkhara ahadun ala ahadin wa hatta wucin ko wallahi yafkhara ahadun ala ahadin kan ton da ma take ji fari a tin zan go ce man wa muslim alima مسلم ta abu ابن ta ibn maja قاديس ga gube daga hadisin الله عنه himar قاديس radiyallahu anhu wale ka hadisi na nan وشو ديكي da ya ga wafi wajen ما wafi wajen ka na wuce lauga ga jiki mu a sai letiyoyi mu yanzu fi da fiya ke wasu kwajin yawon zai je wagan wani gwagali an karo da shi da ba ta yi na na mulki abin su zai fari zauna ko? wajenu ko taba shi wajen mulki a ci kafiri ji wamin nan ko? firawun da shi zauna lamaruzu ko? numrude ko ne daliyo ne amma iga yi lamaruzu la'akawar ya yi ne ko mulki ga su je wani wagace ne ga ilimi wajo ya zai shi na fatoci ya ilimi ne al'ami ibn bawura ngole to ta ilimi ayu asin tó to ti musu ya ga to ce ya ilimi ayi akana shekul islam ibn taymiya to ga ga to ji mu wani fe ga allahumma ya muallim ya adam ko allimni wa ya mufahim sulaiman fahimni ko ya na ni ya wani la ilimi a nibi adam na Allah ya mi ilimi Allah wani la fahimta nibi Suleiman ne ya biyo ya mi fahimta wani ka ta da Ibn zafi eh, tilka daru da ta ne mi alkiya mi wuce na ji alu halin lazina la yuriduna fi kuluwan filardi wala fasada to ya ci ya mi alkiya ne mi aljina to ya ci wula ya zai shi zai le ta ta ce ki ba mai ji ba nanare annabi ga akulu kama ya kulu labudu me gege mu nauje giye nan wa shirabu kama shirabu al abu mai fiki in wuyefina ma ana abdu mi yoto mi fi sai wujire adore annabi sa ta kana yakunu fi mihnati ahlihi wa lu fi jiji mai za jama'i nushi adore annabi sa ya halibu sha wa wani fi kuto nono nangi fi kanin fi kanu ngide e ba kibo a ga shi feli tuwe mun zuwa shi fe jiki mu inna kalan kun al-arda wa lan tabluga jibala tula wa gutsi wa ba wa kusa tare lufu ya tiyare a fe da takamu a fe dawo mu a fe daro ni mu a fe lati tafi mu a fe da taga mu ina wuce anu ga ya ko mu ta ci mu ta ce ko wanda ka zai kan zai bici cin yo mahali yadda na gaskiya rago al-kibru batul al-haqqi wa gamtin nas wa fi wa gajoye ya ci yaliwo alaga ta taya we wo gaga wa gwa yake yeli o e bogo le fu daga za mu zai daga le gan we bici bi alkiburi we bici bi alfakhari kuma ke bici bi kiyan bagayi wa fi ba'd al-athari bashin atharu jogan law baga jabalun ala jabalin pacin doci ga biya kafin pacin pacin doci ke ji halallah albage min ba fatin pacin ga biya kafin na coci guji kyau coci gula ruku wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ne gwa ga da mace ya tusha ta fata na ga ma min zambin hajja zulubi da bona ajdara an yuj'al an yu'ajjil Allah li sahibihi al-uqubata fi dunya na a kuke tare da las an take juna tun cikin juna amma yadda khilu lahu fil akhirati am babiya zabar sa ko ga sokka za wanke fali kiyamina min al bagai a ko lufi miya katuna lufi butuna wa qasiat rahim gangani de ba bakin giguna wa dogan kenan gabanin israila fi wata jalala na albagai dabo wa maktalafa lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum izai ji al'ul al kitabi ne sai da littafi anan abai da can ba sai ba kibo abai da can ba sai ba bo, sai ba na ilimi da biya na ce jiki e bona uji woto waje to gaskiya wole ne ko amma gaskiya na jinsu ko ya gitu da gaskiya bo ta la nasarawa ko waje wato da ne to ɗin bidiya kaga ga yayi bidiya fa kila bidiya ce ko mafiya amma kiwo zane ji bidiya na ji sai tula da ye ko ji ganewa ko hm? shubuha bayo so aga ga yanda shubuha ko a ci ga yanda bidiya e element yanda ci ne gaskiya gumbonin no lawa sunan hmm. wajen ko amma wajen hankali a yin wuce rashin fahimta ko su ulfahami ko su ulfafi ko takalidi ko misidin ko yan doci galibi ito so ga ga waji bayanin na yu you also need to be careful when the punch ga wangi misali ya ne ji malidu na kiwon ganwuye jin wuya wa nabi ko kawai ko gomu yau jikiyo wai wa nabi waga jiyon ga sukun wani da nabi sa salim ga lami da duk mata ya kuna habba lai ni waladi wa walidi wa nasu ajmain kan domin ne ba ji imana kan wa ke ya mi gaiman tube yuji ba san ji bayinu nyen na no tuka na kana kyujin wole shuwayi na one ko daga ga waji bayani kwani ga na kamini bayani fa anabi da falala faludana number two wajibi wa musulmi wa nabi mini alama wa nabi wala mi to nabi ni wa nabi wala mi to nabi mini wa nabi gba di ta ni wa nabi wa na nabi ji ni wa nabi yo gali ani ba mi wa nabi oni kan ni wa nabi oni kan sala sala dan fala ka ba ba ni ju ko gutu sai aya ne ga ba di ne bo sahabe ne gugana tabi ne gugana tabi ne gugana kila ci fahimta na nyaa Hmm? àṣẹ ìlọ ọ̀lẹ̀ lágbàsó ní nga ìfẹ̀yìntà ẹ̀nà oúnjẹ nga jíà oúnjẹ nga ìfẹ̀yìntà ṣé èyí ó ti sọ pé àpò ìdẹ̀fà ó nga jí kí nga jí gáà nìwá àmọ́ ọ̀ká bẹ̀rẹ̀ didi ìrọ̀ sí gan. Ṣé gègé wà níbi ẹ̀ wà níbi ṣé gègé wà níbi o? Ó lè mọ̀lẹ́ ìdùnnú ọgọ́wọ́ kọ̀ǹtẹ́ mu lọ́wọ́ tí a jí àkàtọ́ àwọn nínú ẹ̀ àlùbáṣẹ́ yìí. Ṣé amma kawai ga gawa ji rajiyar lubidi ya ji rajiyar bidiya da jiye mu ga ji wajen rajiyar bidiya gangani da dalili ya wayi inda ma unziru kun bil wahayi na magana wasu bin ya lusunna ne da reject bidiya na muji ji philosophy mu ji philosophy na nguwan nga mm so ya zage giya ka ce da yan yi guba so ti ga zawon shi punish to ga zawon shi punish to daga ijo kami alkiyami nan al-imam al-bukhari al-adab al-mufrad ko to al-imam abu dawud to a cikin to al-imam muhammad ibn majah ga hadisi na abi bakr radiyallahu anhu ibn hibban ga hadisi na sahihu al-albani man so ga yin wuce ma al-imam za shi ke ci gaba ngawa qala ibn auni an amr ibn sa'id. an hubayb ibn abd الرحمن قال قال ابن مسعود قال مالك الرهاوي يا رسول الله قد أوتيت من الجهال ما ترى وما أحب أن أحد يفوت يفوقني بشراق أفذلك من البغي قال ليس ذلك من البغي ولكن البغي بطل الحق أو قال صفه الحق وغمت الناس إثناد قوي gan ya rasu ya ce ceci kadi a alawi minal jimali yoko kini yara kunjo ba aljamal ce ya gilawi matara ko ce ya gilawi yana nawali kanafa wa ma'uhibu an ahadan ya fuka ni bi shirati umma wa ga zandoru dikyo zandoru gwanwu yugan kan wayi be ya gobe wu ya gwanda ji ni ko ngwe ko zawon je alanu ji agan wi ji gan wi ya sa sa so ko juna je kan ka kan ba wuya afa zalika min al-baghi ba na da min ya al-baghiyo malum laysa zalika min al-baghi lakin al-baghi ya mai da al-baghi ne kiyo qatl haqq gasu du ko ga ko ala ku maga safawul haqqi yanzu zaga kiwu yanzu zaga kiwu tuyuke ga mutin na so mo fe ka kajoye dan to ta ilimi o ga to kiwu yandorwa dan to ta dukiya jiyana dan to ta treja jiyana dan to ta ciwo jiyana le ko ta waza ne jugaye hmm? gaskiya to tunan ga ma za ka zaga wani kanta gaskiya to ne za ka zaga wani mai agwa kalin da ya kiyo gagari biju su kago laji ganewa yanna ya yana laye wuri ci ji alaka nan abubuwan na gaskiya ga biya ma wun ji zana tuye ga gaskiya a wa gaskiya biyu nan an ji ga gama ci ya ji imaniya wa kari khasafa Allah bi qaruna li baghi wa utuhi sai ta qaruna la qaruna ji ya katu wa kari khasafa Allah bi qaruna sai ta la ya qaruna lanyi ko bi bagi ya bai yakanu bituno ko tu wi gan be kela tuye nfe lele tiye ya nfe le tiye inda ma to ala ilmi indi ya wannan le na ilimi lu ka bi wato su kwatu kuma wani ba ti kele no re kaza shi da we bo aka zaji sadaka ga inna ma wali subhan abaya aji ta gibun da gidan ban ba kawai ban da kun da kun yi yes ne ko ya ke yanzu ka bai cinye ne yanzu shuda ta tawada badri yabsudu yabsudu dawahu ko wala safahatil bayi huwa rafiu ya wa daji ki baje tsanin ya tsa da fita ma a sai da ya daga nuwanin mu wala tukal kadu khani ko géètì ojú gbogbo àtú orí àtúndò gáfí kébè sí ń ẹnáwó náà mọ àlù àlà sọfà àti sọmọ ẹ wọwọ dí o orí àbílẹ̀ wọn àgùdà tó wúwo yín ma mọ kí n bú dán. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن ابي بكر جاء وزفت امراه في هرة حدين زاجين وتعذاب يبوي تانجو سجنتها حتى ماتت وتانجين كناري تانجين ناتو fadakhalat fiha annara bodan ginan nan na takada na alidangi tunan nan na da layi ya ato amata zanne ya dangi ne ya wasa katha kuma ya dangi ne ya iz habasa ta ka kunu ko dangi na dana wallahi ya tarakata ta kulu bi ashashil ardi kuma kika dan na dangi da rugi daga ya koko ya bwa kimbwa fa kuna lai wa wal khashash ba kiyo alhasharati kai fufun giji ke zaga tangi kadan mutum ya tangi ko ya tangi ya ja har tangi su ko ko ta zaun lada nan karuwa ma da shi mini ya banu isra'ila jo wanci ga eh nuwa fiya shi gifi sai ci ci gula da aljanna sai ci ci ba fabiwi ebe nuwa nutura shi gifi nan kewa daga ya tiya kawari ne ga lalisa su kuyi muka na alamis ne bilet na ga hali sadaka zandurwa na zanga ga jihar a ga hali sadaka zanu tun maji ta sha guda gaskiya ya tukun tudu mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da dai nore ye baci e shi unce unce unce kai jali ya kiwa ga yanzu na yi kan bayi musulmi ne ji layar lawo muhammadu rasulullahi wajen asalatu, wa sallah musu ji wa fi azu wa ba alijan nan wa bi ciye nan wa ki abi ka ba aliji gurgurun hali ku ga masu ya nuna za wuci da da yi kan abu ko lutu ya madan ko ala ya bi ko je lutu ko ala bun ba ta de mi bo lutu e de de no ne na ji musulunci are ando ma ji ne musulunci mu ibana e, ya zashi shi na eza waji saje ya nami kimi ga wa saje ya kafira kimi ga ya waji ji kimi me je ngiti nami sake e ji wala ku cikin bo ke ngiti zai niyo ko ga wa saje ya kafira asma'u asma'u bin abi bakri tunani ko madina ran nomu wawe daga maka nomu da al musulunci nga asma nga anibi nan yami wabele anibi ga asma wun nawo yore ugo gare asma wun nawo yore ugo gare asma wun nawo yore ugo gare waliya magugu ga wa saja ma afe da wuto ajiya ngo yo ko ko to ngai to ka akida da mga akida dìde ká mọ̀mọ́ ẹ̀ nọ́rẹ̀ akida àwárí jì lọ́wọ́ ká ẹ̀jú sí ẹ̀nà ìgbà mọ́ yẹn yẹn là ń yí ọ̀kadà gína kó àdísù ń cin da muslimi da alimamu jarimi da àdísù abdullahi ibn umaru وقال ابن عمر رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا عليه الصلاه والسلام بلعن اذا mani ta kaza she an fi ruhu yanzu da na gaji rayin nan zane gayan wuce la garo da wuce yan wuce ga nan ga ta gwano nan an ga lana bushe za wuce ai bago kai da gai biye ce ko kin kace kashi ko kin bindiga ce ko kin daku ce ko biye ce ko kin kaza ce, ce le ko yau to ga ki ta nan ga ga ga nan gilaji boro ne ga ga ti ce mu ga ga ga nan kula ji boro ne ko wa fe su ce mu kai ka ci yoga ga wala ji gboro da diwi da rayi na wala ji gboro ga ngawa fe fe to mu gole a sha musulunci addini ya dalci eh? ni ne gole annabi sa sun ga inna la kataba al ihsana ala kulli shay'in tabulu bulu ka tiyan dondo idza qataltum qatil qitla idza zawatum qatil subha kai hatta dabba wa waje sanoyi ila sai ga ni go wa wuguba nígbà ní òwe gbúdá ń gà sáàbù wà tí òsùn gà sáàbù orí kí ẹ̀dán ọ̀nàdó. Wuce waka lo fatawa na shiga ga yace na wazulu jona fatawa da na tudda yi maji wa ne yi bin na jefu ba ne ji medicine fe ginga nan yake kulo to waye gan ina ya gina kan rufe mula ta ta zawan yi balin shi ya fiya gan nan nan da ce ya ji lalace shi ga wa wani ta boko wa ji kaza wa ji kaza na ma filiyo dole a kike ni sokoi wa qala abu mas'ud abu mas'ud ga kuntu adrubu gulaman li bi sauti ejin do cine yi wujin yau na wufe yi kashi wufe din bulala fa sami tu fa kame khalfi ci wa biyaran wa cuci ga zuman bo zubaran ci ga ya ilam afa musuri ta wore yawa abu masudi lam afhamu sauta min alghadab wa tibila na tu ne bo fushi na wujina fa lam adana min ni ka kuna ta wuce ta kuna iz huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fa iza huwa yakula sha annabi ce ga inna la kadaru alayka minka alayhi iko na waje tiske jin na wace jin azaba ko wace tibi nan ko wace jin bana ba iko na so ko je ciwo bone iko na so ko je ciwo bone ga yan bure iko na so ko je ta ciwo bone ga na waje ta ciwo bone iko na so ko je ta ciwo to da inda ga ban nan go mun ga iko na waje ta ya ji tuwon nan Fakultu, shiga la a turbule mamluka ta da wa kara kujiyen mu ya kara tun ya biya mafi hauzin lafazin da shi magam fasa kata sutu mi yaji min haibantiki buɗe da su wa wafon gwagwan ya boye doya na binan wani mafi riwayatin ya ba ruwayan da shi magam fakultu ga yasu da wata ce ya ce ci wa hurrin liwajin na na gina na wuce na lugo ya wafi fiye cece a sha waju da mini fiye cece ina ba mutu muku le waji la la dori da muku jaza'an wala shukura ko fa qala gam amma inna law lam taf'al lallafa'ta an-nar kaga wani gwa ina gafu rawa muslim kaga ga anin sa sallam ngole ni ne ngole wuji nore so ga wuji jinja ko muso na shi shi wuce biyun bulara ne bici kani na nan rai ba ne bi magan wujiye ji kuwa lukun hawa lakun wujiye ji ya giya su gayo ja'alla hum Allah wa ta tari ku ko ta Allah da karkashin yebo ya e ba go ga giyan wa yuji ko wa ba ga ke fa kaya wa yufan wa ma yukashi ma wala tu wala tu ma ko ma yaglibuhum ya e tuna ma ya ne ka ga da lomin

zuwa ga ya direba direba jin wuji waya ne ku yi da bai ku yi da ne wata shusha ko wani ji yarjeje ne ya ji cikin zulo tun yawe ko ji kula ne na buya wani kula ne ya fulaje ya wani kula ne ya mishi ya wani kula ne ya shan fi.

lalaci ma daga yakin zage nan ya yi mewa kawai wajin wuce jin jigi jigi shi shi why sila yanna kata wunde na musulunci wunare yanna kata mu wali yana ni sa da mu wunare a wakin bani ilami tudu kan ne kata sai dai kai an wace gina wuto ba nan gajiwa zabo gaji mamaki alwaci ya kuji wasu yi bawo a ne maga ana wa kafin lati fil jannati ka ne ni bi zane la yadda ya kuji na ni ya ruwa aljanna muga yin ka ta yanzu bi shafu teacher ni da cewa mai teacher teacher daga yi gu class over kawai ke ji yanzu da tuno labula wa dai ciwo na gashi ke shuka ila annabi ga foka ti lafiya layi eh ji za bulala go bulala go ga hmm? aya fi bright okay wadi bright su pe go to san na jani ko yes kai ga taziru ga yi tunguri ko kashi mun za a bi zai shiga wa ga wani zabe ga ku ga gangu don washi su su yi 39 hadi zai shiga ku ga to dari wani hadi zai ga amma ga ne buka da nan hadi zabu da la agwa kimin agwa guwa ga man da kwan lokacin hadiya hadisu ne kaman giyan na lawon ti feyi jin abu masud sai jin wujubu lalana ko alima muslim to abu dawuda to a cikin sabu da hadisin ya abi masudi albadri radiyallahu daga ga wato ya albadri da fara lagu wa qala sallallahu alaihi wasallam anas ne wa gace ga ta bata ne ga da raba gulaman ana ga ta wujiya lahu ya yabuna haddan lam yati wa wujuwa wuci je hajji ala lalima. wujin unjile fi un lo pele fi ne ya fi adina haula to mo ko au jun shi ba juna fa yana ka fara tawayu ti kawai ne ka fara na lu wayi hmm hmm ne ka fara na lu kiyo la lu wayi ne wujire kando ba wazu mu afi ti bi na kumbe kando ti mai yen taju kando ti ma daga yawayin to ga zanne mai fasinja don fi so bu. wallahi wa ba church ba ngon wo zanne o ti ma se wa ba church ngon wa lai wo sha ta go a sai ko laje da ga ta ci wani liye bai daraja hu ciki mani wala kat karamna bani adam su jaza hanyi waci ne ilmu inda Allah imam muslim ga gobe daga na abdullahi ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu hadis ne gboro ga wa kala na ci sallallahu alaihi wasallam hadibi ne wa gace bi amci ta bata daga inna allah hakika to yake yu'azibu allazina yu'azibuna an-nasa fi dunya zai juge ji zaji azaba yon to ji azaba ji azaba fa al qiyam rawahu muslim abu dawud to al-imam muhammad ya shi sha mubna hakim ibn dizanu radiyallahu anhuma eh aga aga al-imam muslim ga wa mu ji azu in ga to prince adai ga rawahu al-buhari wa maduci ne na magun albuwa don wale ya zauta na ta zu hawa mana a ga musulmi no na ka yi hagu ne ka ga mutafa kwalayi ta musulmi nan an ogo kashi ka ga rawar bukari an yi ogawar rawar bukari mo su gashi ya bezo kashi ka ga rawar muslim ta ẹgbẹ́gbẹ́ zai je jíza ṣe àzáàtánú wẹ́ jíza ibú ṣáà wẹ́ fi àpà wẹ́ sáàbà mọ́jìlẹ́fìà wọ́n dẹ́ alága ní fílẹ̀ lágùn wẹ́ kúrò wọ́n láàájín wọ́n tún ṣe ìwò fẹ́ jù bú lálà wọ́n fi ẹnu lè jiná wúdíà alájúmọ̀ tó kí lọ́ọ̀tì ẹ̀wọ̀n ọ̀gẹ́ fi á ògùn wọ́n fi ẹnu àjíkánu wọ́n àtà gaskiya da

ganwaci kinu gadi da a zama ne kenan ne mu ka sallan maga to yaci ga gaji za zawa be ne mu kine bi rai ne gaji za e yin a zawa be ne ta ji. mai waje wala kiyo wallahi o duwangi ganwaci mai ne wallahi za za ne bulala ganwaci mai ne wallahi za za ne fambe ruwa ne labe inji ta kafa ko inji ni kuro ne قاتل نجي كذا كذا يجي عذاب da كذا شيء rahamu man fil ardi rahamu kun man fil samai igun ele igbe tikin bana to na da somo na agwe lanu da da ta gudo prison na waga ji to ne to lefnu jina ashi na tana ko ngoni crime ta shabo to prison ya she lanu ti lefinu lanu ti bishuyo àmọ́ mun gbogbo prison bá ní gan gẹ̀rẹ̀gẹ̀ tí a ní kò fáìlì lánàá tí a yà kò kóòtù ń tòṣì òtún náà láti kéésì lánàá tí lọ àti kóòtù ní ìhálò ya kóòtù ń tòṣì àwọn tó kú ń tòṣì à. mọ̀ ẹ́ prison bó ẹni kátá yà á ń kẹ́lé rẹ̀ ṣùgbọ́n yìí tọ́. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وغان tatagi ko kadi wusi mafi waji a tatagin na wusa fiska ma'ana wuka kele yi kala ni miga lahanin lawa mu wasu mu zane ga sau fiska da lahasa kunu ta su na du sahi alimam muslim galibu bukari sun abdullahi ba su ko ale ke ka to yi zan yunja ya ba zan kiyo dabba dabba na gina je kutu ganin me ke a zaba gu daga na jiji ke na ji goyan ta gwade nga da da su te tinya al'amun da ta ma ngwa kana to al'amun yusu ba a kuma ko وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا زان na ga rayu rayin wuce makafir ya alikawali yo na bigai da ha mai bi wa nan lam yajid haka hata ka zata wa kan aljanna wa inna riha kuma ake kai kan aljanna la yujad bi masirati ti a wa da kan 500 so ke ye kafiri ya alikawali yo kafiri mu america ko ga diya ne ko ko kafiri don ya sali ko ya ga misali ko ga kuzu ga mel moto ko wa gan ya biye shi kaza Ahmad gan digugo e bambu wa cindan ba cindan bambu wa de security su da bi bawai zando ngo le za na gade da alkawali yani kuma gadan da izini gwamnati kuma gadan da izini wali al'amari zando ne wa to zanen mu ce mu wuna a alijina to ne zanen awuda an yi musulmi anu kila ne bane lile bayan alikawali wo na ka do kai musulunci lefi na ambassador do kaji pata na muji ewon haye tuwa ga wabo kujibo amma ga ga ambassador sallan ne ko funi atachi ko hayi commissioner mutu da beji ya wuta yin wuce jinin wa ko wani ga ji ne ta wani lagwa sunu kila eh zanen inda zanen ta yan wuna ga mu adu gani wa ga wato bani mato kun wai je kata la mu fi ba to bana ni biga ga ba na kontin ne shiga tu shi ne ga wu ana biga laula an rusula tuksal ko yi buwan zaga ga tu ga shi to ne eh wu ana mi go wu da biga ga ilwanci ko dinno ko ba go fodi atachi ambassador high commissioner ya ne fata ya wa kalan wato zanni sha har ya sai ne aga ba ne ga kotu biya gaskiya ya alaka yi ba biya na waya ku kai ka da ku ba ga su wale ne ya na waji ki an an ga yani ba bayan ba su a da dukkan su ka ne ji mun ji mun je na musun ji wuna ne ana da alábàákú adé jimọ̀ sí bàbí àwọn mùsùlùmí yìí aza aláṣẹ́ òtù mùsùlùmí àti rá alìmọ́mù bi gan kú alìmọ́mù hakim ga gobe ko al'adani ga hadis na sosai jami'u sagiro alƙabilatu ta fiya wani arba'un nufin ciko ya ya eh, ara ta jini ko su da kaifi wata tsiri ji ta ba'iri ta zuzuci ya da ji ko don gwe da shi ciji na ji a zalimi na ko wata tsiri bil kaba'ir ko lazo yi ya bai tuya ba iri nundo nan imamu za a diga wa jina nan wuce bai ci tashe ya tuya ka ba iri <laughs> eh? ta قال الله تعالى na لا تنغام wala ta tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ita giya ka tuma ce cewa zai je giya ka tuna qala ta'ala ce tin latuna gam wa man laha sana ga alice ci bana wa rasulahu amma alice ci bana fa kadi dalla dalalan mubina zanna gina gina ci ci kararana gina ci ci filiyona wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne waga jamin ce to ta tabbata na ga kan qala li akhihi sana ga ga a akhi al-muslim sana ga ga yaju ne muslimi na ga ya kafir ya wa kafiri a ba a biha ahaduhuma yanar na zanen na nufa kafircin wucin wadayi ba zai nimi ne abu in ba na zanen nawa ya kafin na kafin wucin kafin kafin wucin a zaji kiyo wadayi tiyo wuto na ga wuti yana alimamu bukhari bai musulmi su abu dawuda to alimamu tirmizi to alimamu muhammad da ya gube daga hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma bu وقد ورد في صفة الخوارج آثار كثيرة الإمام الذهبي ويقن لا يقن جبال سبب يتصفى وارجع نجوكنا وقت لفع الناس في تفسيرهم إلى ما تشل بيت يمبا وارجي كافي يوبو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يبنا نجي قيتيا وارجي وقام yamruku na min addini kawa ga ce lalatin addini kama yamruku sahmu min ramiya ce min ya ka wani fe dikiyo wani fe latiya tun daga tanciyo na aina ma laqitumuhum bandolo ne ga gubiyawa rijiji na faktuluhum tukwa wale ga al-imam zahabi ba da cin da bai ce fira wa rijiyo amma ya gane boka ganin ga gane sayyidina ali ganin ga hum min kufri farru kafirci ba waliji biki ce buga waliji ji kafiriya kalo ci gani kuwa da ga babu na wala babu kiyo ko dan insha Allah ta'ala ya ci ga yace ki sifatu shi a waliji wannan lokaci abi kuma wa qala fihi hadith kama gina hadith al-bukhari to al-imam muslim to al-imam abu dawud to al-imam an-nasa'i daga hadith na ibn abi talib radiyallahu anhu wa qala fihi hadith sallallahu alaihi wasallam sai ga yace waliji bin ga sharru qatla tahta ajimi sama shi ji shiri ga a ciwu da karkashin samu da rayawa rijiyo khairu qatla man qataluhu sanai maji ala khairu gana ga zai ja wariji ga wunin fal khawariju al-imam zabi ga wariji shiri mubtaji'atu dan biya jayo na jima'a elu la lalli go to yuzu muslimi jo wafi sheja muslimi musulmi ya wa takfir amu la gan lalli wa to yi muslimi kafiri kafiruna usmana lakin usman kafiri wa aliyan wa sayyidina ali wa jama'ata min sadati sahaba nan da jama'an da timi ti shi sahabi radiyallahu alimamu za a bi cikin ga islakubin al'azraki ga an ila'amash an ibn abi aufa radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نو وانا النبي صلى الله عليه وسلم shi الخوارج كتاب النار خوارج غاي شجيش الخوارج غاي شجيش يمينا وغاي شجيش alima muhammad ya gobe da hadisi abdullahi ibn abi awfa ali hadisi ko ran no shiyo ko wala wala ali to sami ali tam bi am sharu sulit ka da sunna ya lalikai a shari'a ya al'ajiri ka ali hadisi ne je ba bi ke ga tiya warji yo nan al bi zabi ga hashraj ibn nabata ko ga ga haddathani sa'id ibn jumhan kala da ibn hala ibn abi aw fa huwa mutfufun kawun ga ibn abi ibn abi aw fa ma wa kan yi gina hannu fa kala ga man anta ga wazu kuntu ga sa'i ibn jamhan ga wa sa'id ibn jamhan yo kala ga ma fa ala waliduka ga ki waje waje wa joje ga kuntu a lagul azariqa khawarij na je ga azariqa na ga ba hawu hawu suna shi auka gan la'ana Allahu al-azariqa la nasa kulu tabati azariqa jazar ka firku ka na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani sa sallam ba da ya wannan kilabun nari ga waji ta shiji shi ne mina kultu ga al-azariqa wahadahum ga qala ibn abi afa ga al khawarij kulluha khawarij bainin yo ko wala kilabu nar inda malaga hadi kiyo kafaru ani hmm qalu al wa'ida insha azabu insha da falau muslima ga yi riya ba dai in bidi'a mai radidi ce ci gin bi shari'a yi ga al imam zabi hadith na bako ga riwali ibn abi asim wal hakim al albani magai sanadi hasan حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج gan wani abu labin abi aufa wani gam ta kuna sai gun awariji nan ya kulu gam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gan wani alibi sa sallam gam tuba liman kuma wa qataluhu aljanna ya gba fa lu tabatiya zana zana ga gun awariji awariji ta za won jo to jikina ta za won jo kuna ta baga ya ka ko zaɓa bezu shin ga bayani ta fasu ne ba da na kun bayan hadis ne ta fasu wancan na zuwa na ya ce ya tufa tushen a wa rijo tufa fashi zoku ne ni ministi rajo a tsawon fil ulama yi kawari jishi hada sai laibu ya man shi الإمام الحافظ أبو الفتاة إسماعيل بن كثير دمشقي رحمه الله تعالى وقال لتاتي البداية والنهاية فولوم 5 page 383 الطبعة الثالثة 1490 published 1490 هجرية 1998 ميلادية طبعا يدعو الفكري ebo daga gawa tare sunan da to da to kana wada cinne ibn kasir ga fa'a sailai Allah ibn Abbas sayyidina Ali kuma Abdullah ibn Abbas da ba wariji fa kharajtu ma ta tawassatu askarihim فقام ابن القوى فخطب الناس فقال ابن عباس زي تنتا تيا وارجي ابن القوى فين كن فين غيا يا رانجي جن فين تاو بيان يا حملة القرآن يا نجا القرآن كفكنا هذا عبد الله بن عباس قبل ابن عباس دنا فمن لم يكن يعرفه فانا اعرفه انا عبد الله بن عباس انا من جوه إما يخاصم في كتاب الله لم يزج يقوم من كتاب يتوتونا بما لا يعرفه كان وجه لموانا هذا ممن نزل فيه وفي قومه ذا ندرك زيجي aya ji titi wo aya ji mace titi jama'a na jam shi na gayi bal hum qaumun khasimun da ne din da je bonni na ila sahibi ga da nutu a na ali bola to wa biyu kitab Allah ya ta فقال بعضهم ساشي جام والله لنواضع لنواضعنه فإن جاء بحق نعرفه لن تبي أنه ساشي جام والله قام يتوبون إن كان يقصد جام يتوبون وإن جاء بباطل لو بباطل ما يقامنه بإن قامنه لقائه nole daga babu a shawa yi da zace nan ga abdullahi na ba ta ga ta ta ban yuzu ne ga sami kiban ko a wari je mafari kiu ga sun sifa wa rijiyo yu haddidu na la'imma man wuci ko wuci ko shi musulmi a jafe ga ga wa ga su ko na ba ga tiyawa jo ga na ga ga tiyawa jo ga fitina jana zando na ga na ji musulunci a wani musulunci wa nan wallahi ya wa jafe ka all the best ya Allah ya launci na kai abu kai ta kan aláwọn aláṣẹ àti àtọ tún sàmì aláwọn aṣẹ àbẹni àfẹjì jẹ àfẹjì àfẹwọ ní wọlá ẹkọ tó ẹwọ. ibn kasir ya ga albidayat wa nihaya volume 5 page 384 ga zakara ibn jarir anna aliya kharaja bi nafsi alaqiyatihim ibn jarir fiyon ga sayyidina ali wata da ne ki ba wa rid na falam yazal yunaziruhum na ali cikin munazara da hatta rajahu ma wilal kufa al tubab na shi wa bila kufa na wa zalika yawm eid fitri